Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na rana zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskarar mota ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na kokon san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya. kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 8 ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar 8 ga watan mayu ranar red cross da kuma hilal ahmar ta duniya an kafa kungiyar red cross ne saboda bada agaji ga mabukata da kuma waɗanda suka samu raunuka a yaƙe-yaƙe da ma matsaloli daban-daban waɗanda suke addabar bil'adama a duniya john henry wani mutumin ƙasar switzerland ne wanda ya gabatar da shawarar kafa wannan ƙungiyar a taron geneva a shekara ta 1862 sannan aka amince da kafa ƙungiyar a shekara ta 1864 sannan daga baya aka sanya ranar 8 ga watan mayu na kowace shekara wato ranar haihuwarsa ta zama a matsayin ranar ƙungiyar ta duniya a kasashen musulmi ana kiran wannan kungiya da sunan hilal ahmar sannan a halin yanzu kasashen duniya 126 ne suke da rassa daban-daban na kungiyar a cikin kasashen nasu inda mutane kimanin miliyan 250 suke aiki karkashin kungiyar a faɗin duniya masu saurare ko kusan cewa shekaru 204 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan mayan shekara ta 1817 dr james parkinson ya gano cutar parkinson an haifi parkinson a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 1755 sannan ya rasu a ranar 21 ga watan disamban shekara ta 1824 ya gano cutar parkinson a shekara ta 1817 cutar ta yi kama da wasu cututtuka na daban amma dr parkinson ya gano alamun cutar domin bambanta ta da sauran cututtuka wannan cutar dai tana da alamun waɗanda ake gane mai ita waɗanda suka hada da kyarmar gaɓoɓin jikin mutum kamar da kuma tana sanya mutum ya zama bashi da isasshen kuzari kamar da kuma mai fama da wannan cuta ba kasafai yake iya motsa kafafunsa a cikin sauri ba masana sun iya gano magunguna da dama waɗanda za su iya rage kaifin wannan cuta amma ba su iya gano maganin da zai iya warkar da masu fama da ita ba. da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan mayan shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu bayan mika kai wanda sojojin nazi suka yi ba tare da wani sharaɗi ba tun a shekara ta 1943 sojojin nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu wanda suka fara da karshe sojojin tarayyar soviet daga gabas sun shiga birnin berlin babban birnin kasar jamus a farkon shekara ta 1945 amma kasashen kawance sun ci gaba da yakar japan wadda take tare da kasar ta jamus a yakin har zuwa watan agustan shekara ta 1945 inda amurka ta jefa makaman nukiliya a kan japan wanda hakan yasa sa alatilas ta mika wuya an ɗauki shekaru shida ana yakin duniya na biyu an kashe mutane miliyan 60 sannan an yi asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka triliyan ɗaya da ɗigo masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Masu sauraro sallama da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanun labaran. kasashen musulmi da dama sun yi tar da farmakin isra'ila kan masallacin kudus iran ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta matsawa isra'ila lamba akan ta shiga yarjejeniyar hana yaduwar makamai masu guba ta duniya hukumar lafiya ta duniya ta ba da izinin amfani da rigakafin cutar corona na ƙasar china a matakin gaggawa don ziga cikakkun labaran kasashen musulmi da dama sun yi tir da allah wadda da farmakin da jami'an tsaron isra'ila suka kaddamar kan masallacin kudus lamarin da yi sanadin shikatar falastinawa sama da 200 a jiya juma'a kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id katib zade ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadda da mamayar da isra'ila ta yi wa masallacin al'aqsa kiblar farko ta musulmai ya karar cewa wannan laifin na yaƙi ya sake nuna wa duniya halin aikata laifi na yahudawan sahayoniya da kuma buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don dakatar da take hakokin bil'adama da na dokokin ƙasa da ƙasa in ce shi ita ma ma'aikatar harkokin wajen turkiya a cikin wata sanarwa ta ce tana matukar yin allah waddai da harin na ranar juma'a da sojojin isra'ila suka kai kan falastinawa masu ibada a masallacin al'aksa ministan harkokin wajen turkiya metlov doglu ya faɗa a shafinsa na twitter inda ya ce rashin mutuntaka ne isra'ila ta farmawa marasa laifi da ke sallah a lokacin azumin ramadan haka ma ƙasashen qatar kuwait masar duk sun la'anci farmakin na isra'ila a masallacin na kudus ita ma jami'ar al'azhar ta masar ta dangata lamarin da abin kunya kan yadda ƙasashen duniya suka kasa tsawatawa isra'ila game da abin da ke faruwa a birnin na kudus saudiya dai ba ta yi allah wadai da lamarin ba amma ta ce abin da isra'ila ke yi na ruguza duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya a wani labarin kuma kungiyar tarayyar turai ta buƙaci isra'ila ta ɗauki duk matakan da suka dace domin kwantar da hankali rahotanni daga yemen na cewa mutane akalla bakwai ne suka rasa rayukansu a wani hari ta sama da kawancen da saudiya ke jagoranta ya kai a kasar yemen mutanen dai waɗanda ke jerin gwano ne na ranar kudus ta duniya a jiya juma'a a lardin marib da ke arewacin yemen din an kai har ne ta sama akan ƙauyen sahari da ke cikin gundumar majzar inda akalla wasu fararen hula uku suka jikata kamar yadda kamfanin lancin labarai na yemen din saba ya ambato wata majiyar tsaro da ba a bayyana sunanta ba jiragen saman yakin da saudiya ke jagoranta sun kai har ne a ƙauyen yayin da wasu gungun mutane ke shirin gudanar da wani gangami don tunawa da ranar kurus duniya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyu VOH daga birnin Tehran. Wakilin dindindin na Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ji da cewa dole ne a tilastawa gwamnatin Isra'ila shiga cikin yarjejeniyar hana yaduwar makamai masu guba ta duniya. A lokacin da yake gabatar da jawabi a zaman kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis kan makamai masu guba na Siriya, Majid Taravanci ya ce ya dole ne a ɗauki irin waɗannan matakan saboda ƙin yin hakan nuna bambanci ne sannan nuna rashin adalci ne da sanya siyasa daga hukumar hana amfani da makamai masu guba ta duniya opcw takarabanci ya ce ya lura cewa akwai masu amfani da hukumar ta opcw a siyasance don biyan bukatun kansu yana mai bayyana irin waɗannan ayyuka a matsayin kalubalen da ke fuskantar bangarori da yawa Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da izinin amfani da allurar kafin cutar COVID-19 ta kamfanin Sinopharm na kasar China a matakin gaggawa. WHO ko kuma OMS ta sanar a jiya Juma'a cewa allurar rigakafin cutar ta COVID-19 na kamfanin Sinopharm na China ta samu izinin hukumar na amfani da ita a matakin gaggawa. Hakan ya sa allurar ta Sinopharm ta zama irin ta ta shida da ta samu izinin WHO kuma allura ɗaya tilo ta ƙasar da ba ta yammacin duniya ba shugaban hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya bayyana yayin wani taron manema labarai cewa wannan mataki zai taimaka gayan wajen haɓaka allurar ta da shirin covax zai saya a duniya kuma zai ƙarfafa gwiwar ƙasashen duniya wajen gaggauta amincewa da allurar don amfani da ita a kasashen su to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu tashi da shi inda kuma za mu farawa da shirin na tsabtar muhalli. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu ci gaba tattaunawa ne akan canjin yanayi wanda kamar yadda muka faɗa a baya babban matsala ce da ta shafi ƙasashen duniya wanda ke haifar da ɗumaman yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu ɗaya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar 2050 akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma a ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumaman yanayi a ƙasashen da muke a shekarar 2015 ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta ga ya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine ya sun ce dole ne a samu kungiyoyi daga kasashe wani za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wani za su yi ƙoƙarin mahimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yaƙi masu ga masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyukan a kasashen su wanda za su taimaka wajen rage hayaki masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi a ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an awatar da waɗannan abubuwan kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaki masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage karuwan wannan matsalar na gurbatar muhalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai karfafa mutane wajen fita eh, waje don su ga su motsa jikinsu kenan karfafan mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon a zubar da su kuma a kona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managartan hanyoyi da za a iya kawar da gurɓatattun iska ko hayaƙi masu guba da suke fitowa daga waɗannan masana'antun yawan shuka itatuwa a birane wanda zai taimaka a wajen kare muhallin muhallinmu kenan. to masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah Shirin tsaftar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na kidan iraniyawa shirin wanda cikin sa mai kama kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa ta yau mama da mahadi karami بازم که عشق شادی زمینه قرار چشم دنیا یه خواب نو ببینه دوباره تازه میشه نفس های خیابون نشسته رو شب من لباس خیس بارون میشه تموم شهر به رنگ آسمون دی از آسمون بازم یکی شد با قطره های بارون میشه نفس های خیابون نشست رو شب من لباس خیس بارون میشه تموم شهر رو به رنگ آسمون از آسمون اینجا خدا رو میشه فهمید میشه بازم یکی شد Acho kun saurari mahadi karami kenan a cikin wannan waka da ya gabatar mana tama da fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji to kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji su musamman ni da kan da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. Bye. da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Don ga cikakkun labaran Ƙasashen musulmi da dama sun yi tir da Allah wadde da farmakin da jami'an tsaron Isra'ila suka kaddamar kan masallacin Kudus lamarin da yi sanadin shikatar Falastinawa sama da ɗari biyu a jiya Juma'a. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Katib Zade ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi Allah wadde da mamayar da isra'ila ta yi wa masallacin al'aqsa kibilar farko ta musulmai ya karar cewa wannan laifin na yaƙi ya sake nuna wa duniya halin aikata laifi na yahudawan sahayoniya da kuma buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don dakatar da take hakkokin bil'adama da na dokokin ƙasa da ƙasa in ce shi ita ma ma'aikatar harkokin wajen turkiya a cikin wata sanarwa ta ce tana matuƙar yin allah waddai da harin na ranar juma'a da sojojin isra'ila suka kai kan falastinawa masu ibada a masallacin al'aksa ministan harkokin wajen turkiya metlov dogulu ya faɗa a shafinsa na twitter inda ya ce rashin mutuntaka ne isra'ila ta farmawa marasa laifi da ke sallah a lokacin azumin ramadan haka ma kasashen qatar kuwait masar duk sun la'anci farmakin na isra'ila a masallacin na kudus ita ma jami'ar al'azhar ta masar ta dangata lamarin da abin kunya kan yadda kasashen duniya suka kasa tsawatawa isra'ila game da abin da ke faruwa a birnin na kudus saudiya dai ba ta yi allah wadai da lamarin ba amma ta ce abin da isra'ila ke yi na ruguza duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya a wani labarin kuma kungiyar tarayyar turai ta bukaci isra'ila ta ɗauki duk matakan da suka dace domin kwantar da hankali rahotanni daga yemen na cewa mutane akalla bakwai ne suka rasa rayukansu a wani hari ta sama da kawancen da saudiya ke jagoranta ya kai a kasar yemen mutanen dai waɗanda ke jerin gwano ne na ranar kudus ta duniya a jiya juma'a a lardin marib da ke arewacin yemen din an kai harin ne ta sama akan ƙauyen sahari da ke cikin gundumar majzar inda akalla wasu fararen hula uku suka jikata kamar yadda kamfanin lancin labarai na yemen din saba ya ambato wata majiyar tsaro da ba a bayyana sunanta ba jiragen saman yakin da saudiya ke jagoranta sun kai har ne a ƙauyen yayin da wasu gungun mutane ke shirin gudanar da wani gangami don tunawa da ranar kurus ta duniya to masu sauraron mu ina kuma a nan ne zan dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku ai ibada cikin koshin lafiya